من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiya mun kwana ƙarshen suratu kaf yau kuma za mu tashi a farkon suratu zariyat suratun zariyat sura ce Makiya ubangiji ta ala saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka kafin ya hijira ya koma madina sannan wannan sura tana da ayoyi guda 60 kuma tana magana akan abun da ya shafi aqida da kuma tashin alkiyama da aljanna da wuta ubangiji subhanahu wata'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace wadhariyati zarwa bismillahir rahmanir rahim wadhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra ubangiji ta'ala ya ce wa zariyati zarwa na rantse da iska mai ta da ƙura tayarwa mai ɗaukan turbaya tana watsarwa watsarwa wato wasu garuruwan ubangiji ta lana su da iska kullum cikin ƙura suke wasu ƙasashen haka suke musamman ƙasashen da suke da sahara sai ka ƙura tana tashi wasu ƙasashen ba su san wannan ba za a ga su ba su da ƙura kwata-kwata sai ka sa riganka sati guda ma ya dai ka wanke ta saboda kawai ta ya mutse ba don wani dotti ko kura ba to ubangiji ala yana rantsewa da irin wannan iska wanda take sheƙe turbaya sheƙewa ta bule nan ta bule nan sannan ya ce falhamilati wikira na rantse da gizagizai masu ɗaukan nauyin ruwa wato girgije na sama gajimare wanda yake ɗauke da ruwa idan ya fashe sai kaga ana ta zuba ruwan sama ubangiji ta'ala ya rantse da irin waɗannan gizagizan sannan faljariya ta yusra Allah ta'ala ya ce na rantse da jiragen ruwa masu tafiya a saman ruwa yusran da sauƙi ba tare da wahala ba gashi suna ɗauke da kayayyaki masu nauyi amma kuma da ikon Allah suna tafiya a saman ruwa sannan falmuqassimati amra na rantse da mala'iku masu rarraba arziki da ruwa wato rarrabawa wannan shine fassaran waɗannan kalmomin an tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu ko kuma ya tsaya akan mimbari a kufa a inda ya khalifancinsa yace la tas'aluni an ayatin fi kitabillah wala an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa an ba'tukum bidhalik akan mimbari yace babu wata aya da za ku tambaye ni ko wata sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face na ba ku labari na muku bayani sai wani mutum ya tashi yana ce masa ibnul kawwa sai ce ya amira numina ma ma'ana qauli ta'ala wadh-dhariyati zarwa me Allah yake nufi da wannan ayan wadh-dhariyati zarwa sai ce arrihu Allah yana nufin iska da za ta tashi ta dinga sheƙa ƙura sannan sai ce falhamilati wiƙira me ake nufi da shi yace yana nufin as-sahab wato sune gizagizai gajimare wanda suke ɗauke da ruwa sai kuma ya sake ce masa faljariyati yusra menene aljariyati yusra sai ce asufun wato ne jiragen ruwa masu tafiya a saman ruwa sai ce to falmuqassimati amra me yake nufi da wannan ayan sai ce almala'ika wato ne mala'iku a wata riwayan yace walaula anni sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ma qultuhu yace ba don naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗan hakan ba da ba zan faɗa ba wato ya ji fassaran daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya rantse da wayannan abubuwan saboda mahimmancin su iska da gajimare wanda yake kawo mana ruwa ya fashe a ruwa iska kuma ita take koro ruwan ma idan an fara shi a garin nan iska na kora shi na kora sai kaga je har gombe har ya wuce bauchi ida ba don iska ba ruwan ba zai iso gonarka ba ba zai iso gidanka ba ko garin ku. ka gani dukkanin wani abubuwa masu mahimmanci ne ubangiji ta yana da hikima a cikin halittansa ruwan sama ibn qayyim ya ce nyoyi guda uku allah ta'ala yake yin su wani lokacin girgije ne zai ɗauro a sama a wannan sama sararin samaniya shikenan sai fashe sai ruwa kuma ya kukugo abin nan ruwa ya dinga zuba wani lokacin kuma wani tururi ne zai taso daga kogi sai ya tafi sama sai kawai ya zama ruwa sai kaga ruwa yana zubowa wani lokacin kuma ka kawai Allah ta'ala sai ya zubar da ruwansa ya sauko da ruwa daga sama ba tare da girgije ba ko wannan tururin ubangiji ta'ala yana da ikon ya komi duyan da ya ga dama sannan ruwan nan ya zo yana sauka iska ta dinga kora shi tana kora shi sannan haka nan jirgin ruwa abu ne muhimmi shi yasa Allah ta'ala ya rantse da shi shi yake ɗauka mana kayayyaki masu nauyi daga ƙasa zuwa ƙasa ai ta loda masa motoci motoci wanda kilin a jirgin sama ne aka ce za a loda su aiki ya same mu kuma za su yi tsada shi yasa duk ƙasashen da suke da wato koguna a kusa da su to su sun fi samun saukin rayuwa saboda za a dinga ɗauko kayayyaki daban-daban daga ƙasashe nesa a kawo su waɗannan ƙasashen ba tare da an sha wahala sosai ba ubangiji ta ya rantse da jirgin ruwa wanda yake ɗaukan kayayyaki an ce akwai jiragen ruwan da wata shida ake ana lodi in sun je garin da suka je kuma wata shida ana saukewa to kaga babu wani jirgin sama da zai ɗauka maka wannan kayan sannan kuma idan suka ɗebi kayan nan za su dinga tafiya a cikin sauƙi babu wahala kaga inda kayan aka jefa a ciki nitsewa zai yi amma kuma aka tsora shi a cikin jirgin ruwa sai kaga babu matsala yana tafiya a cikin sauƙi kuma kai ma inda za a jefa ka a cikin ruwa sai ka nitse in baka iya ruwa ba kuma ko ka iya ba za ka iya doguwan tafiya a cikin ruwa ba amma ka tsora ka a jirgin ruwa kuma sai ta tafiya da kai saboda ka jirgin ruwa yana ɗaukan jama'a tare da kayayyakinsu su wannan babban al'amari ne ke sa Allah ta'ala ya rantse da shi sannan ubangi ta'ala ya rantse da mala'iku masu rarraba arziki da ruwa Allah ta'ala ya wakilta mala'iku masu rarraba arziki da ruwa a tsakanin bayinsa wato kowane mala'ika da irin aikin da yake yi jibrilu shine sahibul wahayi ilal anbiya'i zai ɗauki wahayi ya dinga kaiwa annabawa kowane annabi jibrilu ne yake kai masa wahayi ya zama annabi ya zama manzo a dinga bashi sako yana isarwa sannan akwai mika'ilu shine wanda yake raba arziki da ruwa shine mai kula da wannan bangaren shi kuma ya kora ruwan yayi can yayi can daga nan a tafi da shi can haka arziki a dinga rarraba shi garuruwa daban-daban sannan akwai israfilu mai busan kaho idan an zo tashin alkiyama sannan akwai mala'ikan mutuwa mai karɓar rayuka qur'ani sunansa malakul maut qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum amma yazo a hadisi da bai inganta ba sunansa azra'ilu wallahu alam ko haka sunansa ko ba haka ba haka nan mala'ikun sauran mala'ikun su ma kowa da irin aikin su to anan Allah ta'ala ya rantse da mala'iku masu riba arziki da ruwa mika'ilu da masu taimaka masa to ubangiji ta'ala yana da daman ya rantse da duk abun da ya ga dama saboda babu wani abu sama da shi in ya rantse da abu yana nuna maka muhimmancin wannan abu amma kai kuma ba yadda ka rantse da komai ba sai da Allah subhanahu wataala ko sifofinsa man kana halifan falyahlib billahi aw duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shuru man halafa bin ghairi Allah faqad asharak aw tarwayan faqad kafara duk wanda ya rantse ba da Allah ba da wani abu daban to ya kafurta a wata ruwayan yi shirka wa Allah ta'ala don ya ba wani abu matsayin da bai kai ba matsayin da Allah yake ba ka je ka ba wani abu baya halatta mazala sa suna ya samu mutanen jahiliya suna rantsewa da iyayensu sai musu doka yace kada ku rantse da iyayenku ku dinga rantsewa da Allah ya same su suna rantsewa da ɗakin Ka'aba ubangiji ta'ala ya musu doka sannan yace kasu sake rantsewa da ɗakin Ka'aba sai dai ka ce wa rabbil Ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba zuhairu bin abi sulma yana cewa wa qasamtu bil baiti alladhi dafa hawlahu rijalun banawhu min quraishin wa jurhumi yace ya rantse da ɗakin ka'aba wanda quraishawa da jurhum suka gina suke kewayo da shi to wannan haramun ne addinin musulunci sai dai ka ce wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ɗakin ka'aba amma ba za ka rantse da ɗakin ka'aba ba haka nan ba za ka rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka rantse da aradu ba ne tsawa sai dai ka rantse da Allah ka ce na rantse da Allah ko billahi lazi la ilaha illa huwa saboda Allah ta'ala shi ne kawai ya cancanci a rantse da shi amma shi kuma babu wani sama da shi sai ya rantse da abun da ya ga dama domin ya karfafa waɗannan maganganu waɗannan su ne abubuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantse da su kuma kamar yadda sai dina ali ya fassara mana yace ya ɗauko wannan fassaran daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon manzon Allah su suka fi kowa fahimtar alqur'ani su suka fi kowa fahimtar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace ku tambaye ni duk abin da kuke so na alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi zan muku bayani saboda me sun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kwashi ilimi ba su yi wasa ba shi yasa suna da ilimin da za su iya faɗan haka abdullahi bin mas'ud ya ce wallahi ma min suratin fi kitabillah illa wa ana a'lamu aina unzilat wa ma unzilat wala wa ma min ayatin fi kitabillahi azza wa jalla illa wa ana a'lamu aina unzilat wa fi ma unzilat ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه يتي والله باب وتصورة a cikin alkur'ani face na san yaushe ta sauka kuma akan me aka saukar da ita kuma babu wata aya a cikin alkur'ani face na san a ina aka saukar da ita kuma akan me aka saukar da ita Ya ce amma wallahi inda a ce zan ji labarin wani wanda ya fi ni sani alkur'ani kuma idan an haura kumi za a iya zuwa wurinsa ya ce wallahi da na haura kumi na je wurinsa na ƙara ilimi a lokacin babu wani abun hawa sama da raƙumi wanda yake da sauri saboda haka sabon za su sama sun sa alkur'ani kuma kullum cikin neman ilimin alkur'ani suke saboda su suka rayu lokacin da ake sauki alkur'ani sun karɓi alkur'anin gabban ɗariyan da dumi sa suka yi aiki da shi aka fahimtar da su suka gane suka haddace suka yi aiki da shi shi yasa duk fassaran da ta saba ta sahabbai to wannan fassaran ba daidai bane kuskure ne ko a ayan alkur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala da ya rantse da wa'in abubuwan sai ce inna ma tu'aduna inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi' ubangiji ta'ala ce inna ma aduna la sadiqun wannan shine jawabin rantsuwan Allah ta ya rantse sai ce to tabbas abinda ake muku alkawarin sa la sadiqun wato mai gaskiya ne ma'ana tashin alkiyama da aka yi muku bayani cewa akwai ta da tattara jama'a da za a yi a wannan fili na alkiyama da kowa a bashi takaddunsa kuma a saka masa in kai kyakkyawa a baka lada in kai mummuna a maka ukuba ubangiji ta ya ce tabbas wannan magana haka take ba karya ba ne saboda kafirai sun yi inkarin wannan shi yasa Allah ta'ala ya rantse don ya karfafa maganan kuma yace ce maganan haka ne tabbas za ta faru idan baka gane ba a nan yanzu a duniya to ranar lahira za ka gane sai dai wannan ganewan bai zai maka amfani ba ko da ka gaskanta a wannan lokacin ba za a fasa maka azaban da aka tanada maka na karyata wannan ranar ba to shi yasa tun a nan duniya gara mutum ya gaskanta din yayi aiki saboda idan ya je lahira ya samu sakamakon wannan aikin sannan ubangiji ta ce wa inna dina lawaqi'un lalle tabbas sakamako mai faruwa ne Addini ana nufin aljaza'u wal hisab wato sakamako da hisabi tabbas za a yi shi ranar alkiyama malik din Allah shi ne mamallakin ranar sakamakon kuma shi zai yi sakamakon shi zai yi hisabi Allah ta'ala ya rantse sannan kuma ya ce tabbas za a yi tashin alƙiyama kuma tabbas hisabi zai biyo baya to da alƙiyama ne kawai za ta tashi babu hisabi da da sauƙi to amma akwai hisabi abin da ake cewa hisabi shine a ware maka kyawawan ayyukanka daban a ware maka munana daban wannan shine ake cewa hisabi idan mutum ayyukansa munana ne gaba ɗaya ba wani hisabi da za a sai a je a jefa shi a wutan jahannama kawai amma yana da kyakkyawa yana da mummuna to za a ware mummuna gefe kyakkyawa kuma gefe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqishal hisabu udhiba wanda aka bincika masa hisabi to za a azabtar da shi aka tsananta wajen bincike dalla dalla to za a yi masa azaba sai aisha ta radiyallahu anha ta ce a'a ga qur'ani ya ce fa amma man uce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka masa aka bashi littafinsa a hannun damansa ai za a masa hisabi hisabi wanda yake mai sauki saboda haka ya za a masa azaba ban Allah ya ce za a mar hisabi mai sauki sai manzo Allah ya ce inna ma zalika ard abin da ake nufi da hisabi mai sauki ba na nufin wancan hisabin bane shi shine a gaya mutum ga laifinsa ga laifinsa Allah ta'ala ya ce kamar yadda a duniya na suturce ka to a lahira ma na rufa maka asiri na gafarta maka to da haka ko wanda za a yi haka ko wanda kuma kuta kuta ba za a musu hisabin ba ma imanin su ya kai ba za a musu hisabi ba akwai wanda za a dan masa sama sama a tura shi amma wanda aka bincika aka bi diddigi to wannan za ka samu ba dai kai labari ba shi yasa manzala sa sama ya ce duk wanda aka bincika aka bi diddigi to wannan kan ya halaka kuma za a yi masa azaba to hisabi wato yana yin sauki idan aka ba wa mutum littattafensa a hannun dama daga lokacin da aka baka takaddunka a hannun dama to daga lokacin za ka gane cewa hisabinka da sauki in kuma an baka a hannun hagu to kaga hisabinka zai wahala kenan kamar yadda muka faɗa hisabi shine a ware mai kyau da marar kyau ko ne ya zama yana gefe shikenan sai a baka takardunka idan aka baka kuma aka baka takfayan ɗinka aka yi wannan hisabin akwai wani abu da zai biyo ba sunansa alwazmu wato shine auna ayyuka ɗin shi ma za a auna a ga kyakkyawa yarin jaya ko mummuna bayan an ware shi wannan shine ake ce masa alwaznu kuma shine almizan ubangiji ta ce wal waznu yawma izinil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا yakzibu yazlimun wato ubangiji ta ya ce awun kaya awun ayyuka ranar alkiyama tabbas ne za a auna lada da alhaki a ga wanne ne zai rinjayi wani duk wanda kyakkyawan sa ya rinjayi mummuna to waɗannan su ne sune su ne waɗanda ainihin suka yi rabo gobe kiyama waɗanda kuma mummunan shi ya rinjayi kyakkyawan to waɗanda wanda su ne wanda suka yi asaran kawunan su sannan kuma suka yi wa kansu asara na aljanna saboda sun kasance suna zaluntan ayoyin ubangiji su bana wataala ba su yi imani da su ba ko kuma sun yi imani da su amma ba su yi aiki da su ba to wannan duka bayan an ba da takardu za a yi hisabi sannan kuma a zo yi wannan awo hisabi yana sauki a lokacin da aka ba mutum wato takardunsa a hannun dama kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya إني ظننت عني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وتوند أكباش للتافنسا أحن داما to sai ka je yana cewa ku karanta littafina ku karanta fayil ina saboda ya karanta da kansa ya fahimci sakamakon mai kyau ne kuma hisabinsa mai sauƙi ne tunda an bashi littafinsa da hannun dama sai ce ku karanta littafi na dama ni ina da yaƙini za a mini hisabi ina da tabbas ranar alƙiyama akwai hisabi shine ma'anan inni zanan nan zannu ana nufin alyaqin ina da yaƙinin dama za a mini za a mini hisabi ubangiji ta ya ce mai irin wannan siffa wanda aka masa hisabi munana kyakkyawan ayyuka suka rinjayi munana aka ba shi littafinsa a hannun dama ubangiji ta ya ce yana cikin rayuwa yarjejeniya wato rayuwa ta yarda yana cikin rayuwa yardajjiya shine rayuwa ta gidan aljanna kuma aljanna yana cikin aljanna mani imciya sannan abubuwan tsinka na aljanna din a kusa suke da ya miƙa hannunsa kawai sai ya ballo qutufu hadaniya yana miƙa hannunsa duk abun da ya sha'awansa sai wannan abun ya zo gabansa kawai shikenan sai ya balla sai ya ci in 'ya'yan itatuwa ne in ma gasasshen nama ya sha'awa sai naman ya faɗo masa a gashi ko kaza ko ƴan shila ko na rago ko na saniya duk abun da yake so abun da ya zo masa kawai wato ya ci wannan abun ko ya tsinci wannan abun sannan ubangiji ta'ala ya ce mala'iku sai su dinga ce musu ku ci ku sha kuna masu jin daɗi saboda ayyukan da kuka yi a lahira saboda ayyukan da kuka yi a duniya wato mutum ba wai haka kawai zai samu wannan sakamakon ba sai ya sha wahala a duniya ya yi aiki ya yi da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ya samu wannan kyakkyawan sakamako sannan idan mutum aka bashi takaddunsa a hannun hagu to wannan alaman ya shiga uku kenan ba zai kai labari ba tun daga nan ya al'amari ya lalace masa daga nan zai dinga ifu kamar yadda ubangiji ta lalace wa amma man uta kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه wanda aka baci littafinsa a hannun dama a hannun hagun ɗinsa to wannan dai zama zai dinga cewa wayo Allah ya shiga uku ya san hisabin ba mai kyau ba ne ya shiga uku yana cewa ina ma ba a ba shi littafinsa ba shi kan da ya yi tamanin babu hisabi shi bai san hisabin haka yake ba kafin ya zo lahira shi ya ɗauka wasa ne da ake cewa za a yi hisabi shi bai ɗauki abun gaske ba ne ko kuma ya yi wasa a cikin ayyukansa shi kenan sai ya dinga cewa ina ma a ce mutuwan da ya ta farko dinnan ya balbalce babu wata rayuwa da ta sake samunsa ma'ana ina ma ba a tada shi ba wannan mutuwan da ya shi kenan ina ma zai sake mutuwa ya balbalce kawai kamar yadda dabbobi za su balbalce ba zai samu haka ba saboda kafuri ko mai sabon Allah idan aka mai da shi dabba ma ai wannan an masa gata kenan domin dabbobi za a ce kunu turaban ku zama turbaya to a lokacin da kafure suka ga an cewa dabbobi su zama ƙasa su maganan su ta ƙare su ma akwai kisasi mai ƙaho wanda ta tunkuri mara kaho mara kahon za a sa mata kaho sai ta tunkuri mai ƙahon ta rama cikin sai a ce ku zama turbaya to a lokacin da kafuri ya ga wannan zai yi burin ina ma ya zama dabba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba ranar da kafuri mutum zai ga abun da ya aikata munanan ayyuka sai ka je kafur yana cewa ina ma ni ma in zama turbaya kamar yadda dabbobi suka zama turbaya yanzu a nan duniya a ce za a mai da mutum dabba kaga tashi hankali ya same shi zai shiga cikin wani hali to amma a lahira in ayyukansa ba su da kyau zai yi burin a mai da shi dabba din sai ya yi burin ina ma ya zama dabba domin ya zama turbaya to haka nan zai yi burin ya mutu a sake abun nan a sake kashe shi shi kan labarin sai ya kare amma ina ba za a bar shi haka ba ubangiji ta sai ya ga mala'iku ya ce ku kama shi ku yi masa kukumi ku daddaure shi da sarka a hada hannayensa da wuyansa a daure shi a sa ya cikin sarka mai zira'i arba'in a daure shi sannan a je a jefa shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye to shine anan ubangiji ta'ala yake cewa wa inna dina la lalle tabbas hisabi fa zai faru ko shakka babu za a yi hisabi ranar kiyama kar ka dauki wannan wani abun wasa ne sai mutum ya je lahira ya gane kuskurensa idan bai gaskanta hakan ba sai Allah ta'ala ya ce والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك وبنجي تعالى يتي والسماء ذات الحبك واتو يا ساكي ونيران Allah ta'ala ce na rantse da sama ma'abociyar hanyoyi sama mai hanya hanya daban-daban hanyoyi na falaki taurari su wuce eh, rana ta wuce ainihin wata ya wuce ubangiji ala ya rantse da sama mai irin wannan kayan adon wasu malamai suka ce zatul hubuk ana nufin zatul baha'i wal jamal sama mabociya kyau mabociya kawa wanda aka kawata ta da abubuwa na ban mamaki kuma aka daidaita ta malamai suka ce babu babu sabani tsakanin fassarorin duk ne wato innan hanyoyin sun kasancewa ainihin ita saman kyau tana da kyan gani saboda hanyoyin da aka yi na wucewan wa'annan taurari saboda aka sai ta zama mai kwarjini ta zama abun sha'awa ta zama ainihin madaidaiciya ubangiji ta ya rantse da sama saboda girman saman da mahimmancinta sannan ya ce kun lafi kaulin mukhtalif lalle tabbas ku kafurai ƙurishawa na makka kuna cikin magana wanda take ta mai saɓani mai sha bamban wato kuna cikin magana mabambanciya wannan ya yi imani da Allah ta'ala wannan bai yi ba haka wasu ka fassara wannan aya wato ƙurayshawa sun yi saɓani wani ya ce ya gaskanta ranar alƙiyama wani kuma ya ce bai gaskanta wasu kuma suka ce a ma'anar ayan innakum lafi qawlin mukhtalif kuna yin maganganu daban-daban wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirri wajen yi masa kage wasu sun ce mawaki ne wasu kuwa suka ce ainihin boka ne wasu kuma suka ce mai sihiri ne wasu kuma suka ce mai taɓin kai ne wasu suka ce makaryaci ne ba irin abubuwan da ba su faɗa ba saboda haka maganganu ne daban-daban suka dinga gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta'ala ya ce su kansu ma ba su daidaita ba kwaɗaya kuma duk abubuwan da suka faɗan ƙarya ne manzon Allah sallallahu ba mai taɓin kai ba ne ba boka ba ne ba mai sihiri ba ne duk Allah ta'ala ya musu raddi a cikin alkur'ani manzon Allah sallama manzon Allah ne Allah ya aiko shi domin ya isar da wannan sakon abin da ya zo da shi gaskiya ne sannan Allah ta'ala sai ya ce yufaku anhu man ufik wato wannan alkur'anin ana kauda mutum daga gare shi man ufik wanda ya kauda kansa wato mutumin da dama ba gaskiyan yake so ba to shikenan sai a juyar da shi a hana shi imani da Alƙur'ani duk wanda ya kauce wa alkur'ani ya ce shi ba zai imani da Alƙur'ani ba ya karyata shi sai Allah ta'ala ya juyar da shi shikenan bai zai gane gaskiya ba walan ma zagu azaga Allahu qulubahum idan mutum ya karkace ya nemi karkata sai Allah ya karkatar da zuciyarsa ana ta kiranka ka zo ka zo kaki ka zo a tafi da kai kaki sai Allah ta'ala ya karkatar da zuciyanka ba za ka taba gane gaskiyan ba ko ya rufe maka zuciyar gaskiya baya shiganta imani bai zai shige ta ba da tsoron Allah to wannan ita ce babbar ukuban da za a yi wa mutum a duniya ya zama gaskiyar ma bai zai gane ta ballantana ya bita kaga inda zaka fahimta kila ana tamanin zaka bi amma in baka gane ba babu tamanin zaka bi wannan gaskiya to ubangiji ta'ala yayi wa kafurai irin wannan hukuma haka nan kai ma idan ka bari zuciyanka ta yi tsatsa da sabon Allah ba gaskiyan kake nema ba sai Allah ta'ala ya ki kasar maka da zuciyanka ba za ka taɓa gane inda gaskiyan take ba sai ka rayu ba rayuwa ta addini ba a nan duniya idan ka je lahira kuma ka sha azaba sai Allah ta'ala ya ce قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون Ubangiji سبحانه وتعالى يتي ya ce, Kutilar kharrasun an tsine wa masu ƙarya wanda suka yi manzo Allah suka ce masa boka suka ce masa maƙaryaci suka ce masa mawaƙi suka ce masa mai sihiri suka ce shi ba manzon Allah bane suka ƙaryata shi Allah ta'ala ya tsine musu mana ya nisanta su daga rahamarsa saboda wannan barna da suke a bayan kasa. allazina hum fi ghamratin sahun su ne wanda suke cikin ɗimuwa suna rafkanwa suna cikin ɗimuwa ta ɓata da kafurci suna rafkanannu sun kasa gane inda gaskiya take duk mutumin da baya kan shirya to ai yana cikin rafkana kenan da ɗimuwa ya kasa gane inda hanyar take kawai mutum da zai tafi wani gari ga hanyar nan sai ya kauce ya je ta shiga jeji yana ta shiga kori da duwatsu ya haura nan ya haura nan yana ta shan wahala kuma ba zai je garin ba amma wanda ya kama hanya ya yana tafiya ya ga nan da nan ya isa to haka nan mutumin da ya kauce hanyar shiriya ya bi hanyar bata ita ya zaba wa kansa to wanda yana cikin ɗimuwa kuma shi marabkani ne sai dai idon ya dawo hanya abin da zai dawo da kai hanyar kuma shine ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba har abada kai a cikin bata kake kana cikin bata babu ran da zaka dawo manzala sa ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati na bar muku abun da in kuka yi riko da shi ba za ku bata bayana ba littafin Allah da sunnata ka riƙe alqur'ani ka riƙe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kana cikin shiri'a kuma za ka samu tsira gobe kiyama utilal kharrasun an tsine wa masu ƙarya su ne masu hasashe wato ka hararo abu kawai ka faɗa ka yanka ka faɗa ba tare da kana da dalili ba su ne alkharrasun masu hasashe na ƙarya baka da hujja baka da dalili akan abu sai ka ce abu kaza haka yake haka suka dinga irin wannan hasashen su ce manzon Allah boka ne su ce makaryaci ne su ce wato ainihin mai sihiri ne irin masu wa'azin turmin nan kun san wa'azin turmi ko mutum ya zo a kasuwa kawai ya kafa wa'azi don a dinga bashi sadaka kana ta jan ayoyi kana neman a baka sadaka fi sabilillah ai ta tara kuɗi wani ma in ya gama wa'azin kuwa sai zai tallata wani lakani wani abu don yi wa mutane ko wannan ya ce yana maganin kaza da kaza da kaza sai ka saya naira ɗari biyar sai kuma a ce to amma yana da mahaɗi kaza da kaza mahaɗinsa sai a gaya maka wani mahaɗin mai wahala kuma a ce wani ya karɓi maganin ya haɗa gobara ai bai haɗa ba gobara ta kama gidansa wani bala'i ya sauka masa saboda bai haɗa ba ya yi amfani da magani amma yanzu ni ina da mahaɗin dubu biyu duk mai bukata shike na ya zai muku fuwanna sai kaga hankalin mutane ya tashi sai sun saya zai tattara kuɗi ya tafi to wani daga cikin su yace qutilal kharrasun an tsinewa masu sai da karas <laughs> wai kharrasun ma sai da karas wai <laughs> wallahi musta'an shi alqur'ani larabci ne ba hausa bane baraka kwatanta kalmar larabci da kalmar hausa ka fassara ta da ita ba an tsine wa masu hasashe masu kirkiran magana su faɗa ba tare da suna da dalili ba su ne makaryata ubangiji ta tsine musu kuma su ne ɗimotattu rakkanannu suna cikin bata da kafurci sai Allah ta'ala ya ce yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum 'alan nari yuftanun ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Yas'alunaka ayyana yawmuddin Yas'aluna ayyana yawmuddin suna tambayanka yaushe ne ne ranar sakamako, wato ta'annuti ne. kamar izgilanci ne kana cewa za a yi ranar abin nan a ta rana rana alƙiyama in mutane sun mutu za a ta da su to yaushe ne ranar sakamakon ta zo wani mun gaji kullum kana faɗa kullum kana faɗa yaushe ne za a yi tashin alkiyama din wato ba su yi imani da ita ba amma suna izgilanci wa mazala sassama saboda ya faɗi wannan shikenan sai Allah ta'ala ya musu radi yace yawmahum 'alan nari yuftanun ka gaya musu ranan da za a yi tashin alkiyaman ita ce ranan da za a dinga azabtar da su a kan wutan jahannama ranan da za a sa su a wutan jahannama ta dinga ƙona su to shine ranan sakamako din saboda haka idan anan ba su gane ba lokacin da suka shiga wutan jahannaman za su gane kuma gane wanda bai zai musu amfani ba shi yasa duk wanda ya mutu sai gaskiya ta fito masa kuro-kuro daga lokacin da ya zo mutuwa ma zai gane cewa lalle akan kuskure yake kuma ba dama ya ja da baya ba zai fasa mutuwan ya ce ya yi addinin ba shikenan dole sa kuma ya mutu haka nan idan ya je ya shiga barinsa haka in an yi tashi alkiyama haka idan ya shiga cikin wutar jahannama duk wannan zai yakini kuma zai nemi a dawo da shi ba za a dawo da shi ba har abadan abada ba zai dawo a ce zai wani imani ba sai dai in a nan duniya dama yana da imani sannan sai a ce zuqu fitnatakum mala'iku su ce ku ɗanɗani azabanku ku ɗanɗani walakanci na wutan jahannama tun ce ba za a yi tashi alkiyama ba to gashi nan yanzu kun fada cikin wutan jahannama cikin azaba kuma sannan a ce musu ku ɗanɗani wannan azaba ɗin wanda kuka ce babu ita hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun wannan shine wanda kuka kasance kuna ainihin gaggawansa kuna cewa ina azabar take ne ina rana alkiyaman ta zo mana to ga ta nan ta me kuka iya ku ɗanɗani azaba suna nan cikin azaban ko mala'iku suna gaya musu wannan magana ka san ba abun bala'i kamar ka shiga musiba sannan a zo ana maka dariya ana cewa ka ɗanɗani wannan azaban ne ka ɗanɗana kai ka jawa kanka taurin kanka ne sai ka ji azaban ta ƙaru wannan magana ma ta ƙara maka azaban ka shiga matsala kana buƙatan a rarrashe ka ne sai ka ɗan ji sanyi amma zo ana maka dariya ana maka faɗa ana cewa kai ka jawa kanka to sai ka ji abun ya ƙaru maka azaban ta ƙaru maka to wannan shine abun da zai faru da kafirai Allah ta'ala zai jefa su a cikin wutan jahannama kuma wutan jahannama nan ta kewaye su ta ɗanɗana musu kuɗansu kamar yadda ubangiji ta ala ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atadna na naran haɗa bihin suradiquha wa in yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi isa sharabu wa sa'ad murtafaqa wanda ya ga daman yi imani wanda ya ga dama kar yayi ya je ta kafurcin amma Allah ta'ala ya tanada wa kafurai wutan jahannama wanda katangar wutan za ta kewaye su ko ta ina tana cin su sama da ƙasa gefe da gefe gaba da baya babu inda wuta ba za ta ci ba za su ji kishirwa a cikin wutan jahannama shikenan sai a kawo musu ɗiwa ta fashishe na 'yan wuta a ce su sha kuma idan suka sha wannan iwan to za su ji hanjin cikin su kuma yana yayyankewa hanjin cikin su na yayyankewa haka nan za a yi su gasu su gasu fatan jikin su ta cinye sannan kuma a zo a sake musu wata fatan gaba ɗaya wata fatan sabuwa kullama na bidar juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yazuqul azab a in fatan ta nuna ta dafu shikenan sai a zo a sake musu wata sabuwar fatan domin su ɗanɗana azaba azaba wanda take matsananciya azaban da mutum bai zai iya ba kuma in wuta za su gangara ƙarshen wuta wutan ta gasa su ta gasa su sannan ta sake yin sama da su sannan mala'iku kuma su ɗauki guduma su buge su daga sama ɗin sannan su sake nitsuwa ƙarƙashin wutan sannan wuta ta sake gullo da su sama mala'iku su buge su da guduma su yi ƙasa a haka za a dinga yi har abadan abada babu ranar da wannan azaban za ta yanke ko da haka wannan azaban ba ta wasa bane ubangiji ta ala yace ku dandani wannan azabar da kuke ta wannan azaban da yake cewa ina ma ta zo ta zo mana mu gaji kana ta cewa azaba azaba ba za mu imani ba azaban ta zo ga tunan ta zo a lokacin mutum da ya zama abun tausayi amma ba za a ji tausayinsa ba Allah sarki mutum zai zama amma ba wanda zai ji tausayinsa sa ai bai ji tausayin kansa a duniya ba shi yasa babu wanda zai ji tausayin sai Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum كانوا qabla ذلك muhsini. ubangiji ta'ala idan ya yi maganan 'yan wuta sai maganan 'yan aljanna kuma wannan rahama ce da allah ta'ala yi wa bayansa a gaya maka siffofin 'yan wuta da sakamakonsu a gaya maka siffofin 'yan aljanna da sakamakonsu kuma allah ta'ala ya baka hankali sai ka zaɓi ina za ka tafi wutan za ka tafi ko kuma aljanna za ka tafi allah ta'ala da ya gama bayani akan wa'annan masu inkarin tashi alkiyama da azaban da za a musu sai ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun lallai masu tsoron Allah ranar alkiyama fi jannatin suna cikin aljannatai wa uyunun da ƙoramu daban-daban ƙorama ta ruwa da ƙorama ta giya irin giyan aljanna amma ba irin giyan duniya ba domin giyan duniya ba ta da daɗi amma giyan aljanna mai tsananin daɗi ne ta fi zuma daɗi giyan duniya tana sa maye amma giyan aljanna ba ta sa maye giyan duniya tana sa ciwon kai amma giyan aljanna babu ciwon kai in kasha giyan duniya tana sa mutum ya dinga amai ya faɗi yana ta amai amma giyan lahira ba a yin amai da surkulle da mutum zai dinga faɗa yana tona sirrinsa in ya sha giyan duniya to a giyan lahira duka babu wannan ko manzala sa sama ya ce man shariba al-khamra fi dunya lam yashrabha fil akhirah duk wanda ya sha giyan duniya ba zai sha giyan lahira ba saboda haka giyar lahira daban take akwai koraman ta ɗiba kawai za ka dinga yi idan kana son irin wannan giya ta lahiran to sai ka nisanci kuma giyan duniya ka dinga ɗiba kana sha kuma halal ne ita kuma ba irin ta duniya bane ta fita duniya daɗi da tsafta sannan akwai kuma korama wato idanu mai bubbuga na ainihin zuma zuman kuma tacecciya ba irin zuman duniya ba ta fita duniya daɗi sannan kuma ita ba kashin wani kuda bane don zuman duniya kashin kuda ne wani kuda ne ana ce masa nahal ne yake kashi wannan kashin ne ake sha ana jin daɗi to kaga akwai kazanta kazanta a ciki to amma giyan lahira kuma ba kashin wani kuda ba ne haka Allah ta'ala ya wannan giyan kuma taciciya ne ita giyan duniya duk yanda kai akwai wani dan bawo bawon itace da wani dan kura kura a cikin ta amma giyan lahira kuma ba ta da wannan sannan haka nan akwai nono akwai koroma na nono wato wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada wa yan aljanna shi ma ɗiba kawai zaka dinga yi kuma shi ma ba irin na duniya ba don na duniya in ya daɗe yana yin tsami sai ka ji ya gimshe ka amma na lahira baya yin tsami mai daɗi ne ba mai tsami ba ne kuma ɗanɗanonsa baya canjawa to wayannan ƙoramun ubangiji ta ce ya tanada wa ƴan aljanna ya tanada wa masu tsoron Allah su a gidajensu na aljanna su wane ne masu tsoron Allah su ne masu bin Allah sau da kafa in Allah ya ce kayi kayi in ya ce ka bari ka bari wannan shine ma'anan attaqwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi wato bin umarnin Allah da kuma nisanta abin da Allah ya hana wato idan mutu ya samu imani to abin da ake bukata kuma shine bi ka bi abin da aka ce ka yi ka yi abin da aka ce ka bari kuma ka bari to wannan shine ka cika mai tsoron Allah kuma da haka ne imanin naka yake karfafa kullum kana ƙara tsoron Allah imanin ka na karfafa kullum kana ƙara tsoron Allah imanin ka na karfafa sai zama rayuwarka tana ci gaba ladanka kuma yana karuwa imanin ka na karuwa to wannan shine mutum mutumin kirki kenan mai tsoron Allah wanda tsoron sa kuma yake karuwa shi kullun karawa kansa lada yake yi da kuma ni'ima ta aljanna amma idan mutum ya zama na kullun tsoron Allahnsa raguwa yake kullun tsoron Allahnsa raguwa yake to wannan mutuwarsa ta fi rayuwarsa gara mutum ya mutu akai ya ci gaba da rayuwa domin kullun tsoron Allah na raguwa imanin na raguwa har wata ran kila wai gari bai da imani sai imaninsa ya kare kwatsan sai mutuwa ta zo ta dauke shi to shi yasa gara ma ya mutu tun kafin ya kai wannan geji ubangiji subhanahu wataala yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle tabbas masu tsoron Allah masu bin Allah sau da kafa suna cikin aljannatai da kuma idanuwa masu kukkuga a cikin aljannatan na zuma da giya da nono da ruwan daɗi wanda Allah ta'ala ya tanada wa bayinsa sai sun je idan sun ɗanɗana za su ji abun ba irin na duniya ba ne don abdullahi bin abbas yace laysa fi jannati mimma fi dunya illa al asma duk abin da ka je aka gaya maka na aljanna wanda akwai irin sa a nan duniya to suna ne kawai amma daɗinsa da tsaftansa ya ɗara irin na duniya din amma an gaya maka wannan sunan don ka fahimta ne tunda na duniya ma yana da daɗi ballantana kuma wanda yake na lahira sai Allah ta'ala ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un ubangiji ta'ala ce akhidina ma atahum rabbuhu wato su yan aljanna abin da ya sa suka samu wannan sakamakon a nan duniya sun yi aiki sun wato riki abin da ubangiji wata wata'ala ya ba su na farillai suna yi suna sallah suna azumi suna zakka in Allah ya ba su dama suna aikin haji duk abin da Allah ya wata musu suna yin haka shi yasa suka samu wannan ainihin falala sannan innahum kanu qabla zalika muhsinin kuma sun kasance kafin ma a farlanta musu farillen suna masu kyautata imaninsu suna masu kyautata ayyukansu wasu malamai haka suka fassara wannan ayan wasu kuma suka ce a akhidina ma atahum rabbuhum suna masu yarda da abun da Allah ta'ala ya basu su su yan aljanna suna masu yarda da ni'imomin da Allah ya basu a aljanna din kala kala sun yarda da ita sun gamsu yan aljanna kuma innahum kanu qabla zalika muslimin kuma kafin nan ma dama a duniya sun kasance suna kyautata ayyukansu sun kyautata ayyukansu shi yasa suka samu wannan aljanna ba a samun ta sai mutum ya kyautata aiki shi yasa ubangiji ta'ala yace kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha kuna masu jin daɗi saboda ayyukan da kuka yi a rayuwanku ta duniya wato sakamako ne na aikin da kai ita aljanna ba haka a kwance kawai ake samun ta ba sai ka yi imani ka yi aiki nagari sannan za ka samu aljanna wana kamar yadda ubangiji ta yake faɗa wa ta suran إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون wato waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala sannan suka samu istikama suka lizimci ɗa'a wa Allah ta'ala su ne masu tsoron Allah sau da ƙafa suna bin Allah ba sa yankewa ubangiji ta'ala ya ce ba su da tsoron zuwa alkiyama an zo ɗaukar ransu murna za su yi za su tafi lahira sannan ba za su ji bakin cikin barin duniya ba na bar ƴaƴana da matana da dukiyata a'a abun da zaka tarar a can din yafi wannan din sannan Allah ta'ala ce waɗannan su ne ƴan aljanna kuma za su dawwama a cikin aljannan har abadan abada kuma jaza'an bima kanu ya'malun an musu wannan sakamakon saboda sun kasance suna kyawawan ayyuka a duniya shi yasa suka samu wannan kyakkyawan sakamakon to kaga a sai sai ka yi aiki mai kyau sannan za ka samu kyakkyawan sakamako a aljanna wannan kuma baya karo da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu wani daga cikinku wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullahi ce hatta ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati har kai ma aikinka ba zai shigar da kai aljanna ba yace har ni sai dai Allah ya lullube ni da rahamarsa to wannan ba ana nufin wai ba za ka shiga aljanna da sawabin ayyukanka ba a'a qur'ani ya riga ya faɗa jaza'an bima kanu ya'malun bima bima aslaftum fil ayyamil khaliya za ka shiga aljanna saboda ayyukan da kai amma wancan abin da manzala sa sama yake nufi duk ayyukan da kai na alkhairi idan an kwatanta su da ni'iman da za a maka a aljanna wannan aikin bai zai biya wannan ni'iman ba wato aikin ka shine sababin shiga aljannan ka amma ni'iman da za a maka aljanna kuma ta ɗara na aikin naka saboda haka kenan aiki sababi ne na shiga aljanna amma ba wai aikin ya kimansa ya kai a baka aljanna ba a Allah ta'ala sai ya hada da rahamarsa tunda ka samu sababin ka samu dalilin da zai sa a shigar da kai aljanna shine wa'annan ayyukan to sai Allah ya hada da rahamarsa sai a baka sakamakon sama da aikin ka shi yasa manzo Allah sai ya kowa sai Allah ya nunnube shi da rahamarsa sannan ya samu shiga aljanna amma ba ayyukansa ne kawai za su shigar da shi aljanna ba ubangiji subhanahu wataala yace wa'annan bayin Allah sun yarda da ainihin sakamakon da aka ba su na aljanna saboda sun kasance dama suna kyautata ayyukansu a ainihin duniya sun kyautata imaninsu sun kyautata da'asu da ibadansu ga Allah subhanahu wataala kuma dama Allah ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda suka kyautata imaninsu da ayyukansu suna da sakamakon aljanna ranar alkiyama da daɗi shine ganin Allah subhanahu wataala a farfajiyar alkiyama da kuma gidan aljanna sai Allah ta'ala ya ce كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبنجد تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون سوى أن ين الجنة ما الله ما Allah masu kyautata ayyukansu da imaninsu Allah ta'ala ya ce kanu kalilan minan laili ma ma yahja'un sun kasance kaɗan ne ma da daddare suke bacci ba sa yin bacci da daddare da yawa me suke yi ne suna qiyamul laili suna ta qiyamul laili da daddare ba sa bacci da daddare sai ɗan kaɗan wato sun nemi aljannan da gaske da duniya abin nan da rana suna ibada na wajibi da daddare kuma suna nan suna ta nafili wannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato nafilan dare tana da muhimmanci bayan Allah na gari suna yin ta idan ba su yi ba ba sa samun kwanciyar hankali idan mutum bai yi ba sai ya ji da safe ransa a ɓace yana cikin damuwa saboda bai samu ya yi kiyamun laili ba sai ya yi kiyamun laili sannan ainihin ya samu wato kwanciyar hankali haka sahabban manzon Allah su suke haka bayan Allah na gari suke yi haka manzon Allah ya ɗora al'ummarsa a kai kuma wannan din jarraba imani ne ka tashi cikin dire ba wanda ya sani ka yi ibadanka ka jarraba imaninka kenan kuma wayannan nafifilun da mutum yake yi su ne za su ɗaukaka darajansa a wajen Allah ta'ala kuma su ne waɗanda idan farillansa bai cika ba ubangiji ta'ala zai cika ta da wannan domin idan an je ranar alkiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al sala. as-salah fa in wujidat tammatan qubilat wasairu a'malihi wa in wujidat naqisatan ruddad wasairu a'malihi farkon abun da za yi mutum hisabi da shi ranar alkiyama shine sallah in an samu ta cika sai a karɓe ta da sauran ayyukan in ba ta cika ba sai a miyar masa a mai da sauran ayyukan ma ba za a karba ba saboda haka ibadan ka sallah ita ce a gaba shi yasa idan aka auna sai aka ga sallan ba ta cika ba ubangiji ta'ala zai ga mala'iku unzuru li abdi hallahu min nawafil ku duba bawa na yana da nafilfilu in an duba fayil ɗinsa an samu nafila sai a cika ta masa farilansa sai kuma a bincika sauran ayyukan saboda haka kar ka bari ka ce farilla kawai za ka yi ka ci gaba da yin nafilfilu domin a farillan zai iya yiwa a samu matsala ko musamman ma nafilan dire nafilan dire an tambayi manzala sassama menene halin mutumin da ya kwana yana bacci har gari ya waye bai yi sallan dire ba manzala sassama ya ce za rajulun bala shaidanu fi uzunaihi wannan mutum ne da shaidan ya yi fitsari a kunnensa shaidan ya masa fitsari a kunnuwansa shi yasa bai samu ya kiyamun laili ba to kaga ai shaidan ya gama da shi ya gama walakanta shi kenan ya kalkanta yanzu zo fitsari a cikin kunnen ka kuma fitsarin tabbas zai maka su ko ka sani ko baka sani ba ba lalle ya zama irin fitsarin ka ba irin fitsarin sa ne na samu ba musamman ya fitsarin sa yake ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu abun nan yayi bacci a cikin dare shedan yakan zo kansa ya masa kulli guda uku kulli guda uku sai ya dinga bubbuga wannan kullin nam walaka laylun dawilun urqud walaka laylun dawilun kai bacci akwai dare ka tashi karfe uku ya ce a ka koma dai karfe hudu ka koma dai can sai ka ji an yi asalata salata kawai za a shiga sallar asuba sai ka tashi pa sai ka tafi sallar asuba wataƙila sallar asuba ma a ce da ɗan sauran time da yanzu aka kira sallah akwai min sai bacci ya ɗauke ka sai ka zo ka makara to ce ɗaya ya ci galba a kanka wayannan kulli guda uku manzala sa sama yace ce ba sa kuntuwa sai ka bi hanyoyi guda uku hanya ta farko idan ka tashi ka yi addu'a irin wacce manzala sa sama ya koyar addu'a mai tashi daga bacci sai kulli ɗaya ya ainihin ya warware shine alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ko kuma wata daban wanda manzo Allah sama ya koyar ba wannan ba mun gode wa Allah da ya raya mu bayan ya ɗauki mu makoma zuwa ga Allah ne subhanahu wataala to wannan sai kulli ɗaya kunce saura kulli nawa saura kulli biyu idan ka tashi kai alwala ka je ka dawo to kulli ɗayan ya kunce ya zama kulli nawa kulli uku biyu sun kunce saura guda ɗaya sai ka ji ka ɗan ƙara nishaɗi in kai alwala idan ka zo ka kabbara sallah kai na fila ko da raka a biyu ne kulli na ukun sai ya kunce na yanzu ka kori shi dan kuma kata kata kai maganin sa mazala sa sama yace sai ka ga mutum ya waye gari in yayi wannan yana cikin nishadi tayyiban nafs wato yana mai daɗin rai sai ka ji wata walwala a zuciyanka kuma baka san wani abun farin ciki ne ya faru da kai ba sai kiyamul laili kai da daddare bari a ce mutum ya yi filu da yawa sai ka ji baka da matsala da rana ba kuɗi ka samu ba ba wani albishir aka maka na wani abun duniya ba amma kuma kana cikin walwala da farin ciki saboda ka kunco innan kulli guda uku na shaidan din manzala sai ya ce idan mutum bai haka ba zai tashi da wannan kullin sai tashi khabisan nafs sai ji babu daɗi ya tashi mai ransa babu walwala sai ka ji mutum yana cikin damuwa ya rasa menene ya dame shi a rayuwarsa a sai bai tashi ya kiyamul laili bane bai rora wa'annan kulli guda uku wanda shaidan ya masa ba ina na a tare da su saboda haka kiyamul laili yana da fa'ida duniya da lahira anan duniya za ka je ka cikin nishaɗi sannan kuma ga lada da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ajiye maka akwai wani bawan Allah al-ahnab bin qais da yazo fassaran wannan ayan kanu qalilan min al-layli ma yahjaun yace kanu la yanamuna illa qalilan yace sun kasance ba sa bacci sai dan kadan duk qiyamul layli suke yi sannan sai yace lastu min ahli hadhihi al-aya amma duk da haka ni fa bana daga cikin wato ma'abota wannan ayan ni ina bacci na da yawa watakila shi mu lailin sa kaɗan ne ba da yawa yake ba wannan kuma al'ada ne na magabata wato karka yi tamanin suna kai kansu inda Allah bai kai su ba in mutum ya zo yi bayanin wasu ayyukan alkhairi ya faɗa ya faɗa sai ce amma fa karka yi tamanin ni ina yi saboda me saboda karka yi shi da abin da bai yi ba sai ya tawazu a nan ko da yana yi din in bai kai wannan ba sai ce to shi ba a cikin wannan aya din to wannan shine imani amma za a ga wani yana son a yi ba masa da abun da shi bai yi ba ya yi ta bayanan da za a fahimci cewa shi bawan Allah ne yana tashi da dare ya dinga nafil filu ya yi kaza ya yi kaza to kaga wannan shaidan ya shiga al'amarinsa abdurrahman bin zaid ya ce wani mutum daga cikin banu ya zo wajen babansa ya ce masa ya aba usama sifatun la ajiduha fina zakara allahu ta'ala kanu qalilan min al-layli la ma yahja'un yace akwai ta siffa ni kan ban ga mun siffantu da ita ba Allah ta'ala ya ambaci wasu mutane ya ce kaɗan ne suke bacci da dare ya ce wa nahnu wallahi ƙalilan minan laili ma na komo. amma mu kuma kaɗan ne ma muke tsayuwan daren tsayuwan daren ne kaɗan ba wai baccin shi ne kaɗan ba baccin shi ya fi yawa Ya zo ya koka masa wannan magana sai ya ce masa duba liman da iz na'asa wattaqallaha kai kaza ya ce madalla da wanda ya bacci lokacin da ya ji gengedi kana ƙyamun lailin ka sai ka ji gengedi ka kwanta ka yi bacci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace idan mutum yana zikirin Allah ko yana sallah sai ya ji gengedi to ya dan yi bacci watakila ya je yana neman gafara ya je ya zagi kansa yana so ya ce ya Allah ka gafarta min astaghfirullah Allahumma ghafirli sai ya je ya ce ya Allah kar ka gafarta masa kaga ya kaga ya zagi kansa kenan to idan mutum yana jin gengedi sai ya ajiye sai ya samu nutsuwa tukunna sai ya ce masa madalla da wanda in ya ji bacci ya ji gyangyaɗi zai kwanta ya bacci sannan yake jin tsoron Allah in ya farka in ya farka kuma sai ya zabura ya ci gaba da ibadansa a lokacin ya samu nishadi wato ma'ana wannan maganan dai fatashabbahu in takunu mithlahum inna tashabbuha lirrijali falahu idan ba za ka iya yin irin yadda sahabban suke yi ba ba za ka iya ɗaukan galibin dire wato ka yi ƙiyamun daidai ba ta ko ɗan kaɗan ne ka ɗauka ko da awa ɗaya ne a cikin dare ko rabin awa ma ka ɗauka kai na filfilo ka yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baka daga cikin wanda shaidan ya musu fitsari a kunne kuma baka daga cikin wanda shaidan ya musu kulli guda uku har suka waye gari da wannan kullin ka riga ka warware wannan kullin kuma shaidan bai maka fitsari a a ainihin ka ba saboda haka ya nuna masa wannan abun da yake yi din wato ko da dan kadan ne shi ma yana da muhimmanci sannan abdullahi bin salam yace lokacin da naga fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani cewa shi da ba yahude ne sai musulunta ya ga ya karanta siffofin manzon Allah sallallahu alaihi a cikin at-taura yace lokacin da na hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naga fiskansa yace wallahi sai naga wannan siffan ba siffan makaryaci bane ka san kafurai suna cewa manzon Allah makaryaci ne yace wallahi ina ganin fiskansa sai naga wannan ba makaryaci bane ai mutumin kirki sai ma hun fi wujuhihi in kaga fiskansa zaka iya ganewa sai dai mutum ya munafurce ka sa rigan mutanen kirki wannan ya ruɗe ka amma in dai ba haka ba mutumin kirki ne kana ganin sa zaka gane cewa akwai alaman alkhairi a tare da shi yace shikenan sai naga alaman wannan ba makaryaci bane sannan kuma kalman da na fara jin ya faɗe ta shine yace ya ayyuhan nasu aqimut ta'ama wasilul arhama wa abshu salama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bi salamin manzala sai ya faɗo ta magana muhimmiya yace ita ce kalmar da na fara ji a bakin sa inji Abdullahi bin Salam manzo Allah sallallahu ce ya ku mutane ku dinga ciyar da abinci wani abu ne mai kyau an tambaye shi ayyul khisali afdal ko ayyul islami afdal daga ɗabi'u na musulunci wanne yafi sai ce an tuqi ta'ama wa taqra as-salama liman arafta wa man lam ta'rif ka dinga ciyar da abinci fi sabilillah ka bawa makwabta ka bawa yan uwa musamman a wata ramadana ka dinga riba abinci gurgudun yadda Allah ya fore maka sannan kuma ka dinga karanta sallama kana sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba mazala sa suma yace ata imu ta'am ku dinga ciyar da abinci sannan wasilul arham ku dinga sadar da zumunci sadar da zumunci abu ne mai muhimmanci. mutum yana ganin kila in ya sadar da zumuncin kamar kudin sa da su kare saboda ya jahilci sadar da zumunci ai kudin ka karuwa da su yi arzikin ka karuwa da yi kuma rayuwar ma albarka za ta yi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ku dinga sadar da zumunci wannan ɗabi'a ce wanda tun kafin zuwa musulunci a jahiliya kafirai sun san ɗabi'a ce mai kyau duk mai yinta yana da daraja sannan manzo Allah sama ya ce wa afshu salama ku dinga daidaita sallama duk wanda ka da shi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ɗabi'a ce mai kyau kuma wannan din shine zai tabbatar da imaninka kuma zai tabbatar da yan uwantaka ta musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alala ta kulunar jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu a wala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshu salama bainakum yace ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna ba zan nuna muku abun da in kuka yi shi da ku so juna ba ku dinga daidaita sallama a tsakaninku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum kai wa dan uwanka musulmi sallama saboda haka ba ɗabi'a ne mai kyau ba kaga musulmi dan uwanka ka ce ba za ka masa sallama ba wannan kuskure ne tun musulmin da ya ce la ilaha illallah ka masa sallama umurni ne na Allah subhanahu wataala umurni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce wa sallu bil laili wan nasu niyamun ku yi sallah da daddare mutane suna bacci ka tashi kai qiyamul laili gurgudun yanda Allah ya kore maka sannan idan kuka yi haka ta da jannata bi salam sai ku shiga aljanna da aminci in ji manzala sa sama a sai qiyamul layli hanya ce ta tafiya aljanna hanya ce ka dauka ta tafiya aljanna abdullahi bin salam ce wannan hadisin na fara ji a wajen manzala sa sama kuma sai karbi musulunci da sababin wannan don wayannan kalamai ne masu kyau umarni ne da kyawawan ayyuka idan mutum yana da'awa zuwa ga addinin Allah sai ka samu yana umarni da irin wayannan abubuwan su ya shagala da su yana ta gaya maka abubuwan da za ka samu lada ka samu tsira gobe kiyama to ka tabbata da awansa mai kyau ne amma yana faɗa maka son zuciyarsa wasu abubuwa da fa'ida suna komawa zuwa gare shi ne shi ne zai samu amfani wannan abun in kai su to daga nan ka fahimci cewa wannan ba wai shirya yake neman ka da shi ba shi dai yana neman duniya ne ta hanyar wannan da'awar tasa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha faƙala abu musa al'ash'ari sai abu abun da manzala sallama ya ce a cikin aljanna wato akwai wasu benaye waɗannan benayen daga waje kana ganin cikinsu in kana ciki ko kana ganin wajensu wato na azurfa ne na zinari ne na ƙaro ne innan benaye ne benaye ne masu kyau wanda daban suke a cikin aljanna sai abu musa al'atsari ya ce liman hiya ya rasulallah wai wa'innan benaye nawa ne ya rasulallah waye ne aka tanada wasu sai manzo Allah sallallahu alaihi ya liman alana kalama wa at'ama at wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyama wato wannan dakunan ko waɗannan benayen an tanada wanda ya tausasa magana lokacin da kake magana da ƴan uwanka mumine musulmi ka tausasa musu kar ya zama da kaushi kaushi manzo Allah sallallahu alaihi ya tayyibatu sadaqa kalma mai daɗi in kai wa ɗan uwanka mumini za a baka ladan sadaka to wayannan gidajen an tanaje su ga wanda ya tausasa maganarsa sannan kuma ya ciyar da abinci yana ciyar da dukiyansa fi sabilillah yana ba miskinai fi sabilillah yana ba makwata sannan wa bata lillahi qa'iman wan nasu niyamun ya kwana yana qiyamul laili mutane suna bacci sai kowa ya bacci ka kuma sai ka tashi idon ka biyu kai ta qiyamul laili to a aljanna ma a can sama za a saka a benaye a benaye a sama aljanna domin ayyukan da kai lokacin da wani kuma bai yi wannan aikin ba ko ya shiga aljanna to bare samu irin taka ba saboda aljanna hawa hawa ne manzon sa sama ya ce aljannatu mi'atu darajat tana da hawa hawa har sau ɗari kowa aikin aikinsa gurgudon irin aljannan da zai shiga shi yasa yan aljanna ai wani ba ziyartar wani aiki saboda kai aljannan ka tana ƙasa in ka tafi na sama ai sai ka ji haushi kai me yasa aljannan ka bata zama irin ta wane ba idan kana sama sai ka zo na ƙasa sai ka tausaya masa ai ya akai shi bai aiki aljannarsa ta zama irin taka ba to sai ubangiji ta'ala ya kaddara haduwan yan aljanna sai zama kowa yana kan gadonsa wance yana kan gadonsa sai su fuskanci juna su yi ta taɗi alal araiki yanzurun kowa akan gadonsa ana ta taɗi ku yi ta hiran duniya kana hango shi yana hango ka kawai kamar an sa a talabijin in kun yi ku yi ta hira ku yi hira in kun gaji shikenan sai daga baya kuma sai ku ainihin ci gaba da ainihin wato hutunku sannan kuma aljanna akwai kasuwa wanda ake haduwa ana cin kasuwa to anan ma akan haɗu idan an je kasuwan kuma kaga kun zama ɗaya sai ka haɗu da wani wani ina gajiya lafiya kai ya mi alhamdulillah a gaisa a yi hira a ɗan shakata a wannan kasuwan sannan daga ba kuma a watse kowa ya koma gidansa amma ba za ka je gidan wanda ya fi ka ni'ima a aljanna ba domin haka in ka je za ka ji haushi to a aljanna kuma babu haushi babu bakin ciki a aljanna bakin ciki a kare maka to amma aljanna gwargwadon tsoron allah ka gwargwadon irin darajar da za ka samu sannan sai ubangiji ta'ala ya ce wa bil ashari hum yastaghfirun su waɗannan masu irin wannan gidaje na aljanna to suna neman gafara na ubangiji ta'ala bil ashari a lokacin sahur wato lokacin da ake yin sahur sun yi kiyamun laili sun gaji kafin irin alfijir ya fito din nan da wani dan lokaci kaɗan sai su yi ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan shine aikin su kaga wato aikin yana da yawa ga qiyamul laili sannan kuma ga istighfari haka bayan Allah na gari suke sai ka tashi cikin nishadi hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yanzilu kulla lailatin ila sama ila sama'i dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir fa yaqulu hal min ta'ibin fa atubu alayhi hal min mustaghfirin fa aghfir lahu hal min sa'ilin fa utiyahu su'lahu hatta yatlu al-fajr ubangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullum ubangiji ta'ala yana sauka da daddare zuwa ga saman duniya lokacin da kashi ɗaya cikin uku na dare ya rage wato an samu kashi biyu idan daren awa sha biyu ne awa takwas ya shige awa hudu na ƙarshe ubangiji ta'ala yakan sauko sararin samaniyan duniya irin sauko wanda ne kawai ya san wani irin saukowa ne babu wanda ya sani sai shi Muzulun ne liku bi jalalihi wa azmati irin saukan da ya dace da girmansa da darajansa mu ba mu sani ba amma mun gaskanta dai sauko din kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hadisin bukhari da muslim ingantaccen hadisi wanda ba za ka yi kokonton sa ba yana saukowa irin saukowan da ya dace da shi kuma ba saukowa wanda zai bar saman sa ba kai ne in ka sauko daga saman ka kana kasa baka saman benin idan ka sauko daga saman mota baka saman motanka amma bangi ta saukowansa ba irin na dan adam bane ballanta namu yi kiyasinsa da irin na dan adam wanda ba su gane tauhidi ba sune suke kiyasin saukowan Allah da ainihin saukowan ɗan adam sai ce to ai asuba ɗin saudiya daban take da ta najeriya ta amurka ma daban take da ta saudiya to idan muka ce yana saukowa to ya sauko a din najeriya sannan kuma an jima kaɗan zai zama ta wani garin an jima kaɗan ta wata ƙasan to yaushe kuma ya zama yana sama al'arshinsa sai mu ce a'a ai kai kiyasin Allah da halittansa ne shi kuma Allah ta'ala ala riga ce laisa kamithlihi shay'un babu wani abu irinsa kar ka zo ka kwatanta saukan Allah da saukan ɗan adam Allah ta'ala shi ya san wani irin sauka yake yi kuma ya faɗa mun yi imani manzala sassanama ya faɗa mun yi imani da haka idan Allah ta'ala ya sauko zai ce hal min ta'ibin fatubu alaihi akwai mai tuba in karbi tubansa haka ubangiji ta'ala zai faɗa kaga masu tuba wannan lokacin shikenan tuban su sai ta samu shiga hal min mustaghfirin fa aghfira lahu akwai mai neman gafara in gafarta masa ina neman in suturce shi in lullube masa zunubansa in gafarta masa in lullube masa zunubansa akwai mai yin haka ubangiji tala zai faɗi haka sannan hal min sa'ilin fa utiyahu sulahu ko fa yuta sulahu shin akwai mai roƙon wani abu in bashi abun da ya roƙa wannan shine lokaci duk wasu bukatunka to ka bari ƙarshen dare kai nafila a ƙarshen dare kai ta addu'a ka gaya wa Allah subhanahu wataala Allah dama yana jiran ka inna Allah yabsutu yadahu bin nahari liyutiba musii'ul layl wa yabsutu yadahu bil layli liyutiba musii'an nahar ko sabon Allah kai da rana ka koma zuwa ga Allah ta'ala da daddare kai ta tuba Allah ta'ala sai ya gafarta maka kuma Allah ta'ala zai ta yin haka hal alfijir ya fito ina neman mai tuba da mai istighfari da wanda yake roƙon wata buƙatarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya biya masa buƙatan Allah ya biya mana buƙatunmu sai Allah ta'ala ya ce وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ubangiji ta ce wa fi amwalihim su waɗannan bayin Allah nagari yan aljanna a cikin dukiyansu akwai haƙƙun wato haƙƙi lissa'ili wal mahrum wato ga wanda yake roƙo da kuma wanda baya roƙo wato bawan Allah nagari shine wanda dukiyarsa yana ba duka simfin jama'an nan biyu wanda ya zo ya roƙa a bashi wanda bai roƙa ba ma a bashi wato mutane sun kasu kashi biyu ne wani talaucin ya dame shi amma bai zai iya tambaya ba wani kuma Allah ya jarabe shi da ya roƙa to duka ka basu mai roƙo yana da haƙƙi wanda ba roƙo ma shi ma yana da haƙƙi to sai dai wanda ya fi abun tausayi shine wanda ba roƙon yana fama da talaucin dire da rana cikin kunci yake amma ba zai iya cewa a bashi ba ba zai iya roƙa ba mutane ba su gane ma miskini bane balle su bashi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysal miskinu bit tawafil ladhi tarudduhu al-luqmatu wala al-luqmatani innamal miskinu lazila ya yajidu ginan yughnihi wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alayhi wato miskini ba ne wanda zai dinga kewayawa yana bara in an bashi dan loma ɗaya loma biyu aka bashi dibino ɗaya dibino biyu ya ishe shi ba shi yana bara an san halin da yake ciki gidan an tire zakka ma ana hararo cewa shi miskini ne to wannan ba ba ne abun tausayi ba abun tausayi wanda yi da wadata kuma ba a san cewa yi da wadatan ba ma ballantana a bashi sadaka suna nan da yawa wala wasu yan kasuwa ne ma in ka je shagon sama da ka samu a cike da kaya sai ka ɗauka mai kuɗi ne to idan aka lissafa wannan kayan ba zai iya biya masa bashin da ake bin sa ba bashi ya masa katutu sannan wani kuma yana nan a gida yunwa tana kashe shi ba zai iya zuwa ya roƙa ba miskini ba san da shi ba bai dinga kewayawa yana faɗan matsalolinsa ba to ya kamata mutane su dinga mai da hankali zuwa ga wa'annan tun da galibi masu roƙon kan an san su ai duk wanda ya tashi ya san wani miskini ne wani matalauci ne yana cikin damuwa ya koka mini zan bashi to shi kuma wannan da baya roƙon fa da baya nuna talaucinsa wa zai bashi sai wanda ya gano kai kuma sai ka dinga kula da irin wa'annan yana cikin damuwa ka sani ka tausaya masa ka bashi kuma ko da yana da sana'a kuma ka ba mai sana'a ma alheri yana da mahimmanci idan mutum yana da ƙoƙarin sana'a sai ka cire zakka ka bashi da yawa ko kuma ka ɗauki kyauta ma kudin kuɗi ka bashi jari shi kan fa an fita daga matsalansa zai nemi kuɗi kila ma ya dinga cire zakka shi ma yana kyauta ya ɗauki ɗawainiyar wasu amma mutumin da ba sana'a yake yi ba ko dubu ɗari ka bashi gobe ma kuma zai nema in nawa ka bashi ma in ya sa su a gaba za su ƙare daga baya kuma zai zo ya sake nema a wurinka dai dai sake shiga cikin matsala din. to kaga wancan ya fi zama mai muhimmanci a taimaka masa fiye da wannan duk da cewa dukkaninsu suna da haƙƙi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a taimake su to amma dai kai kada taimakon kai takaita akan wanda yake tambaya kawai ko wanda talaucin sai fito a sarari a'a ubangiji ta ce wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum waɗanda su yan aljanna nan a cikin dukiyansu akwai haƙƙi ga wanda ya roƙa da kuma wanda ma bai roƙa ba wanda ya tambaya ka bashi wanda talaucin sa ya bayyana ka bashi wanda kuma bai roƙa ba amma yana cikin matsaloli shi ma ka taimake shi ka yaye masa bakin cikin duniya ubangiji subhanahu wataala sai yi maka bakin cikin lahira wannan kuma yana nuna cikan imani mutum ido yana yin haka don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man farraja a muslimin kurbatan min kurabi duniya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama duk wanda ya yaye wa wani musulmi bakin ciki kwaya daya daga cikin bakin cikin duniya Allah ta'ala zai yayi masa bakin cikin lahira imamu nawawi yace ma'ana wannan hadisin zai cika da imani duk wanda sa kawainiyan talaka da miskinai ya taimake su da dukiyarsa su dan walwala dan daidai gwargwado kamar yadda shi ma yake jin daɗi ubangiji ta'ala ya ce zai tashi ranar alkiyama da imaninsa don ya yaye wani bakin cikin duniya shi ma Allah ta'ala zai yaye masa kuma imamu ya ce domin kafuri ba a yaye masa bakin cikin lahira ko kwaya tun da Allah ta'ala ya ce zai yaye masa bakin cikin lahira to wannan ya masa cewa zai cika da imani saboda damuwan da yake da damuwan talaka to irin wayannan abubuwan ya kamata mu mai da hankali da su wato aljanna hanyoyinta suna da yawa kai kuma hanyoyin da wasu suka bari ba su toshe wannan kofan ba kai kuma sai ka mai da hankali zuwa ga wannan kofan sai ka samu daraja da lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu tsaya a nan ubangiji ta'ala ya samu daga cikin bayansa na gari sai gobe insha Allah za mu dora akan inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Allah shiga fatan Allah ka yi magana a kan fir'auna wadda har ka ce kai ma ka samu ganin shi to wai shi yanayinsa kamar yanayin yadda muke nan ne ko dai shi yanayinsa daban da don a yadda ake gaya mana a irin makarantu ana cewa ƙato ne sosai fir'auna yanayinsa kamar na mutane ne babu bambanci kuma idan da ƙato ne to yanzu ya motse wato ba kato ba ne yanzu idan kaje za ka same shi siriri ne saboda mai jinin da yake gudu a jikinsa yanzu babu shi ya riga ya motse fatarsa ta haɗe da da ainihin kashinsa. amma mutum ne kamar sauran mutane in ka gan shi ka ga mutum da gashinsa da furfuransa da gashin bakinsa komi da komai kuma da haƙwaransa ya yaƙe su kamar mai dariya kuma kamar zaka kira shi ya amsa fatan jikinsa irin ta mutane ne sai dai za a gan shi dogo ne amma tsawon ma ba ya zarta na sauran jama'a ba ne amma dai dogo ne za a iya ce masa dogon mutum amma a yanzu ba za ka gan shi wani kato ba in da kato ne ma to yanzu ya motse saboda babu ruwa a jikinsa na'am wannan kuma ta ce ni ina tare da mahaifiyata a wuri daya amma tana yawan aikata waɗansu abubuwa wadda babu kyau idan na yi mata magana ko don saboda ni ban yi aure ba ne sai ta rika ɓata rai akan abin da na faɗa mata shin yin haka ɗi malam zunubi ne ko babu idan laifin mai haɗari ne kai ba za ka iya gamsar da ita ba sai ka gaya wani ko kawunka ma'ana ƙaninta ko wanta ya zo mata nasiha ya gaya mata watakila za ta karɓa fiye da kai idan kai tana ganin cewa yaro ne sannan kuma in har za ta karɓa daga wurinka to ka dinga yin nasihan a bisa hikima a hikima za ka yi nasiha ba wai a matsayin kaman ka sa wani abokinka ko wani yaronka a gaba ba iyaye al'amarin su babba ne kuma idan ta yi maka tsawa ko kuma ta nuna ba za ka karbi ta karbi nasihan ba ba fushi za ka yi ba domin ita mahaifiyarka ne za ka bi ta a sannu a sannu kana lallabawa ne ka nuna mata cewa gyara kake nema ba ka son mutuncin ta zube ko kuma ta yi asaran wato addinin ta idan abin ya shafi addini ka ci ka ci gaba da lallabinta a haka kana kamun kafa har ubangiji subhanahu wataala ya sa ta gane sannan kuma ka dinga addu'a Allah ta'ala ya shirye ta kuma ya gafarta masa musamman a cikin kiyamun ka na dare wato tsayuwan daren ka na fifilin da kake da dare na'am mahaifina ya rasu sai aka bani gadon wasu daga cikin gidaje da ya mallaka kuma wa'inda suke cin wannan gidan ɗin gaba ɗaya ba masu aure ba ne gaskiya malam suna kawo mata suna ɓarna sosai a wannan gidan in kore su ko in bar su ka je ka musu nasiha ka ce kai ba za ka yadda a dinga fasadi a gidanka ba su daina wannan barnan shine fi alkhairi idan ka yi musu nasiha sun bari shi kenan sai in ba su bari ba kuma ka je ka ce to ni fa idan za ku ci gaba da wannan barnan gaskiya ba zan iya ba zan sallame ku idan su ka musu wannan barazana sun bari haka aka fi so kaga sun shiryu da sababinka in ba su bari ba to ka kore su kawai daga gidanka domin kar ka taimaka musu wajen sabon Allah na to malam kaman sallan da ake na asham da dai sallah dai da mata suke zuwa da su zo masallaci su yi sallah da kuma su zauna a gida su yi sallah wanne ne yafi su zauna a gidajensu su yi sallah shi yafi da nassin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sai sama ya ce la tamna'u ima allahi masajidallahi wa fi kairun khairul lahunna kar ku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su je karka kuskura ka hana matarka amma su yi sallah a gidajensu shi fi alkhairi inji manzala sai sama kuma ko da masallacin Ka'aba ne ko masallacin Madina na manzala sai sama mace ta yi sallah a gidanta shi yafi akan ta zo masallacin Madina ko masallacin Ka'aba ta yi sallah amma manzala sai sama ya sa doka idan mace za ta je masallaci karka hana ta suna da daman su je ya halatta suna zuwa a zamanin manzon Allah sallallahu ba a hana su ba amma manzon Allah ya nuna musu su yi a gidajen su shi yafi kuma sayyidina Umar baya son matarsa ta je masallaci sai ta tambaye ta ce ita za ta dinga zuwa sai shiru ba dama hana ta don manzon Allah ya ce kar a hana sai ta ce wallahi sai na je sai dai in zaka hana ni kuma haka abun ya dinga tafiya tun daga zamanin manzon Allah mata suke zuwa masallacin Makka da Madina har yanzu nan ba a fasa ba amma aisha radiyallahu anha ta ce da ta san da mata da manzo Allah ya san abun da mata za su kirkiro bayan sa da ya hana su zuwa masallaci me suka kirkiro shine sai su mai da masallacin wurin hira wato kamar wani yawon shakatawa ne kawai mace dama tana son ta dan wasa kafanta sai ta ce bare ta dinga zuwa masallaci sannan kuma mishkilan sai ta yi ado kuma manzo Allah ya ce wal yakaruna tafilat su dinga fita ba ado karsa ta su katta sa turare katta yi ado amma sai kaga suna ado suna fita sannan idan aka sallame sallah su suke fara juyawa kada maza su gansu da asuba suna juyawa ba a gane su ma saboda ainihin sun sa hijabin su kuma ga sammako na juyawan da suke yi kenan sun yi sun maganin dukkan fitintinu to amma yanzu kuma sai zamana wasu idan sun zo masallacin fitina kawai suke nema to irin wannan ya kamata su matan su ji tsoron Allah lalle lalle masallaci wurin ibada ne ba an zo ne wajen hira ko wajen wani yawon shakatawa ba ibada aka zo yi idan sun ce za su zo ba za a hana su zuwa ba amma su yi a gidajensu shi yafi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na wannan yake cewa ya je asibiti sai ya cire jini a jikin shi ya sayar don biyan wani bukatan da yake da shi shin haka din malam haramun ne haramun ne domin jini na jasa ne kuma duk malamai sun yi ijma'i haramun ne mutum ya sayar da jini sai dai idan wani ya shiga halin lalura ka taimaka masa amma baya halatta ka je ka sai da jinin jikinka ka yi amfani da wannan kuɗi amma wani ya taimaka ya nemi taimako za ka iya bashi saboda sai da jini ka sai da najasa ne sai da najasa kuma haramun ne babu saɓani a tsakanin malamai na'am kamar yadda assalamu alaikum malam tambaya ta anan ita ce kamar yadda yawancin yaran makaranta nake gani suke yi a makaranta gaisawa mace da namiji hannu da hannu malam wannan kam ya matsayinsa ne a wajen ɗaliban makaranta ko a wajen kowa da kowa haramun ne ba ɗaliban makaranta ba su yi hannu da hannu kar imanta na ce sai da jini haramun ne to sai ya fa. sayan ma in akwai mafita bai kamata ka saya ba amma in ya zama lalura ka rasa jinin sai ka saya to kai ya zai maka lalura sai ka saya kuma baka aikata haramun ba baya halatta namiji da mace su yi musafaha manzala sa suma yayi mu baya a wa sahabbansa hannu da hannu kowa maza ya zo a bashi hannu amma da mata suka zo yace inni la usafihu nisa ani bana hannu da mata sai suka ɗauki alkawarin kawai ba tare da yayi hannu da su ba ko manzala sa suma yace mutum ya je ya samu naman alaje da jininsa ya je ya sa hannunsa ya ainihin cuɗanya hannunsa a cikin naman alade da jinin alade shi masa sauƙi akan ya taɓa jikin mace haramun ne taɓa jikin mace kai musafa da ita ko ka taɓa jikinta kuma wannan hanya ce ta zina ubangiji ta ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina hanya ce ta fitina daga nan sai a zarce baya halatta duk wata hanya da za ta dawo maka fitina shari'a ta toshe ta duk abin da zai kai ka zuwa ga haramun to shari'a ba ta yadda da wannan ba magana da mata ma ba lalura ba ba ta kama ba ka je ka dinga magana da su kuna sake murya kuna jin daɗi shi ma haramun ne shine at-talazzuzu bi kalamiha in za ta yi magana da namiji ta yi mai kaushi kaushi in ta kama kai ma kai kaushi kaushi magana amma ana magana ana dariya sai ga mutane wai cikin wata ramadanan nan mutum je yana ta hira da mace sai maka fatawa wai yana magana da wata mata mazi ya fito masa menene hukuncin azumin sa haba malam cikin wata ramadana ka saki matan da ba taka ba ya kamata mutum ya ji tsoron Allah bare har ka taba jikin mace to ko ba a ramadana ba haramun ne ballantana a ramadana kar mutum ya zama shaidan kansa shaidan din kansa an daure aljani ka kuma ba a daure ka ba zai kai ma shaidani ne kila da ya kamata kai ma a daure ka Allah ya sauke malam kace duk wanda ya sha giyan duniya ba zai sha giya a lahira ba to wanda ya yi zinama a duniya ba zai auri hurul ini ba to na kiyan dai shi muke da dalili a kansa hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito amma na zina kan ba mu sani ba sai mu tsaya akan ilimin mu kawai iya abin da muka sani wanda ya sha giyan duniya bai zai sace lahira ba amma wanda ya zina a nan duniya ba dalilin da ya ce bai zai auri yan matan hurul ini ba musamman ya tuba ya kyautata imani sana'a. wannan yake cewa malam da ni da matata duka muna nan a nan wurin kuma aure na tsakana da ita gaba daya wata biyu ne kawai kuma turan da aka yi aure na har a zuwa a yanzu da na rubuta wannan takardan babu jituwa ba haɗin kai a tsakanina da ita har ina tunani ma daga gobe zuwa jibi zan sake ta amma mai yiwuwa an kama na nasiha ko abun zai gyaru ka yi hakuri kar ka sake ta <laughs> tunda zai tana zuwa tafsiri insha Allah za ka samu kanta in Allah ya da abin da ya kamata shine dukkaninku ku san rayuwa ta aure ku san yadda ake rayuwa na aure ita ta san yadda ake rike ɗa namiji kai ma ka san yadda ake rike ya mace wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan khasira ku dinga yi wa mata mu'amala mai kyau wasa da dariya da sakin fiska idan kuka kisu to akwai wanka kimatar ka sake ta kuma Allah ta'ala ya sanya alkhairi a cikinta sai ta haifa maka ‘ya'ya wanda suke guraza bayan Allah na gari saboda haka dukkaninku kowa ya ba wa kowa haƙinsa abin da ya wajaba ne ka san me ya sa ne menene dalilin da yasa sa bakwa jituwan idan ka san sababi to za ka iya gane magani a yanzu ni ba zan iya baka magani guda ɗaya ba saboda ban san me sababin ba amma da ka rubuto har da sababin ga dalilin da yasa ba ma jituwa to insha Allah zan baka maganin da zai sa ku jitu amma a jumlace zan ce kowa ya ba kowa haƙƙinsa ita mata ta ba miji haƙi miji ya ba mata haƙinta idan kana zanun ta kai baka ba ta haƙinta wanda Allah ta'ala ya dora maka ba to bara ka taɓa gane kanta ba kuma ba za ku jitu ba sannan haka nan ke kuma idan ba kya bashi haƙinsa na ma ba za ki gane kansa ba idan yana baki ki ke baki bashi haƙƙinsa ba ki sani Allah ta'ala zai tambaye ki ranar kiyama kuma kwanan nan na karanta hadisin ko jiya ne ko shekaran jiya idan kuna nan kun sani manzo Allah sama ya nuna aljannan mace yana hannun mijinta sannan manzala sai sama ce da zan umarci wani yayi sujjada wa wani da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda girman haƙi akan mata saboda haka wajibi ne ki masa ladabi da biyayya dole ne a samu jituwa tsakaninku idan kuka tafi a irin haka to ko ƴaƴa kuka yi fawa idan ƴaƴan ba za su yi tarbiyya ba amma kuna zaune lafiya cikin mutunta juna to da ba shakka auren zai yi albarka sannan kuma za ku samu zuriya ta gari saboda haka ku ji tsoron Allah ku zauna yadda shari'a ta ce a zauna ka binciki menene sababin wannan rashin jituwan sai ku gusar da wannan abun ku ci gaba da zaman ku na aure ina fatan ubangiji subhanahu wataala ya sasanta ku ya sa albarka a cikin auren ku kuma ya dawwamar muku da auren ku ya ku zuriya ta gari na'am wanda yake cewa mun tashi gida daya tare da wata yar uwata wadda babana yake so ya hada mu aure irin na zumunta to ni kuma a fahimta ta ina da wata wadda nake so gaskiya ba na so wadda mahaifina yake so shi kuma mahaifina ya matsa sosai sai na auri wannan don yin haka din zai ƙara zumunci tsakanin shi da ɗan uwan shi to malam ni na yanke shawara ma san ma yanzu na bar magana aure ma ba banda wancan din ba na son na mahaifina din in na yi haka shin malam na yi laifi to haƙƙin iyaye yana da girma idan baka son auren ka bi hanyoyin da zaka gamsar da babanka cewa baka son auren in ya ƙi gamsu da kai ka kama kafa da baffanunka ko da wasu abokanin babanka su gamsar da shi wannan shi fi. domin aure na ƙiyayya ba da amfani an yi shi da soyayya ma ya ake karewa ballantana kuma an yi shi babu soyayya saboda haka bai kamata a je a jefa shi a cikin wani damuwa ba ko a jefa yarinya a cikin damuwa ayi auren ita yarinyan ba ta da wani daraja a wajen miji kaga bai da amfani sannan kuma ya dinga ganin shi an sa shi abun da ba daidai ba ne idan irin haka ta faru idan ka gamsu cewa ka yi hakan din ka ji a zuciyanka ka nitsu za ka yi wannan auren to yinsa shi ya fi alkhairi kuma ka bi umarnin iyayenka Allah ta'ala zai sa albarka a ciki amma in ka buga ka buga ka ji baka son auren to ka nemi yanda za ka gamsar da su iyayen naka ko ba ta hanyar ka ba ka samu ta su ko baffanunka yayunsa kenan ko kannensa shikenan ka gansar da shi domin ya gane cewa rashin yin auren shi ya fi alkhairi ita ma ta je Allah ya haɗa ta da rabonta kai ma ka je Allah ya haɗa ka da rabonka na'am tambaya ta ƙarshe da za mu tsaya a kanta insha Allah eh, ita ce malam idan mutum ya mutu yana eh, ana bin shi bashin azumi ya za a yi biya masa za a yi ko dai Allah zai yafe abun da ya fi a biya masa saboda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man mata wa alaihi qaumun sama anhu waliyuhu duk wanda ya rasu ana bin sa azumi to dan uwansa ya biya masa azumin amma biyan mustahabi ne kana rashin lafiya ka sha azumi sai ka rasu a wannan rashin lafiyan Allah ta'ala ba zai tambaye ka ba ranar kiyama don me yasa baka biya ba ai baka samu lafiyan da zaka biya wannan azumin ba saboda haka yan uwanka in sun biya maka sun kyautata maka in ba su biya ba ubangiji ta'ala ya san uzurin ka zai baka uzuri na'am masu bukatan addu'a na aure da jarrabawa ubangiji subhanahu wata'ala ya taimake su mu ma Allah ya taimake mu Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin